ɗari shida da tamanin da takwas babu du'a inda al-ghais wal matar بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن المقدام بن شريح بن حانئ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاة ثم أقبل عليه فإن كشفه الله حمد الله وإن مطرت قال اللهم سيبا نافعا وانا حديثي حديثي ne ingantacce wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kanat nana aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama izara a nashi'an. idan ya ga sabon girgije daga nan an kira shi girgije an kira shi nashi'u as-sahabul muqbil idan girgije ya gabato sai ake kiransa nashe an gane ko fi ufuqin ya gano shi a wani sassa min afaki sama daga sasannin sama sasannin sama guda nawa ne a ce ga hadari nan ya gabato ta ta gabas ko ta yamma ko ta kudu ko ta arewa wane girgije ne ake ganin ko al'ada ta nuna cewa in dai ya fito ta nan mafi yawa ana ruwa hadarin gabas hadarin kudu na'am hadarin kudu to sun ce hadarin gabas mafi yawa in ya taso daga nan a yankin da muke nan ana samun ruwa wani al'ada ce ta nuna ba wai sanin gaibu ba ne wani hadarin zai zo ya cika gari a yi cida ɗin a yi cida a yi cida gari ya baƙi ƙirin ya murtike sai kuma kaga ya washe gari ya washe so da Allah sai ya ga dama za a yi ruwan shine annabi sallallahu alaihi wasallama izara shi an fi ufuq ufuqin wato in ka ce ufuq shashi da shashi ko bangarori daban-daban na sama min afaqi sama daga sasanni da shashannin da ke sama taraka amalahu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya dakatar da aikinsa saboda tsoron cewa wannan girgije da ya zo mai yiwa azaba ce Allah ya aiko kawai wanda suka ce haza aridun mumtiruna Allah ce bal huwa masta'ajaltum bi rihun fiha zahabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu layura yura illa masakinuhum kaga wasu da suka ga hadari suka ce la ga hadari nan za a yi mana ruwa Allah ya ce ba ruwa bane musifa ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama tunda yafi kowa sanin Allah idan ya ga hadari ya taso sai ya kasa zaune ya kasa tsaye ya shiga ya fito ya zauna ya miƙe har ya ga an yi ruwa sai ya ce alhamdulillah bai san ko wani cin al'ummarsa bane yayi wata muguwar gaza. Allah yake so ya koya mana hankali da wannan duk da annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙi Allah cewa kada Allah ya saukan mana da bala'i irin na adawa ko samudawa ko sauran bala'in da aka sauka al'ummatai a kashe mu gaba ɗaya sai dai bala'i a gabas na yamma su sha bala'i a yamma bala'i a tsakiya za a ta ganin masifu girgizar ƙasa a can aman wuta a can balkano a can muguwar iska a can amma ba za ta game duniya kowa ya halaka ba kamar da aka wa al'umman su aka shafe su gaba ɗaya to mu wani za zai ci albarkacin wani wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa an tafihim Allah ba zai musu mummunar azaba ba mutuƙar kana ciki idan annabi yana nan an ci albarkacinsa sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun sannan Allah ba zai musu azaba ba in baka nan mutuƙar suna neman gafara ashe istighfari da addu'a da neman gafara shine yake jawo Allah yake yaye bala'i mafi karanci mutum ya istighfari ɗari da safe ɗari da yamma shine yace taraka amalahu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya dakatar da ayyukansa saboda tsoron kada ya kasance wannan girgije da ya taso mai yiwa wani manzo ne na azaba aka aiko shi kamar da aka aika wa adawa mutanen annabi hud wannan kuma dalili ne na cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi ya damu da halin da al'ummarsa take ciki wanda da ya ga bala'i yana ta kokarin shi ya san ba zai shafe shi ba to amma mu yake tosaya al'ummansa kada ko wani ne ya wani mugun laifi ya jawo mana bala'i za a danne mu gaba ɗaya wa in kana fi salatin ko da annabi sallallahu alaihi salama yana cikin sallah zaka ga dai yana ta kaiwa yana komowa thumma aqbala alaihi sannan ya fuskanta zuwa gare shi fa in kashafahu Allah idan Allah ya yaye wannan musifa yaye wannan hadari aka yi ruwa ko kuma ya wuce hamidallah sai ce alhamdulillah wa in matsarat idan kuwa aka yi ruwan sama ƙara sai ce Allahumma sayyiban nafi'an Allah ya zama mai kwarara ne kuma mai amfani auka sayyibin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'adun wa barq as-sayyibu shine ruwa ya dinga kwararowa yana tsiyayowa wato daga sama to sai ce Allahumma sayyiban nafi'an ma'ana Allahumma ja'alhu sayyiban nafi'an Allah ka sanya shi ya zama ruwa ne mai kwarara kuma mai amfani kenan sayyiban ya zama maf'ulin bihi ne ko nafi'an maf'ulun sifa ce halatu kaunihi nafi'an ko hal ne Allahumma ja'alhu shine maf'ulul awwal sayyiban maf'ulul sani nafi'an hal halatu kaunihi nafi'an ma'ana ya zama mai kwarara amma ba mai rushe gidaje ba ba mai cinye unguwanni ba ya zama ruwa ne wanda zai yi amfani a cikin gonaki shi yasa an aka ta ruwa a gari akai ta ruwa akwai addu'an Allah ya ruwa akwai addu'an Allah ya ɗauke ruwa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo ya ce ya rasulallah mun shiga wani hali dabbobinmu sun mutu gonakinmu sun bushe dabbo komai ya halaka saboda rashin ruwa roƙa mana Allah ai ruwa annabi ko sallah din ma bai sako yayi ba daga kan mumbar yace Allahumma aghisna Allahumma aghisna Allahumma aghisna Allah ka agaje mu Allah ka taimake mu Allah ka kawo ɗaukin gaggawa sai ruwa yake ce tun wannan juma'a aka dinga ruwa ba ɗauke ruwan nan ba sai da wata juma'a ta zagayo sabai suka ce ana ruwan muka taho sallar juma'a ana ta tafka ruwa sati guda sai wani mutumin ya dawo ya ce ya rasulallah roƙi Allah kuma ya tsaye da ruwan na ya ishe mu haka yanzu kuma ruwan yawansa ya halaka mana dabbobi ya halaka mana gonaki sai ce Allahumma alal akami wa butunil audiyat Allahumma حوالينا la alaina Allahu akbar. ya ce ya Allah ruwan nan ya ishe mu haka a cikin gari ai mana shi a can manabiti shajar inda bishiya take ai mana shi a cikin koguna ai mana shi a cikin duwatsu ai mana shi a bayan gari ba a kanmu ba abdullahi dan mas'ud yace na ga kaina ina kallon sama sai naga kamar an koro wani abu yana kore gizagizan nan duk kafin awa ɗaya ya yaye gaba ɗaya garin yace sai gashi mun fito muna tafiya a rana mun taho a jike muka koma gida a cikin rana Allah ya ɗauke ruwa kun ga ashe kenan akwai addu'an neman shan ruwa akwai addu'an dakatar da ruwa sai muka ga ruwa yayi yawa ya wuce wanda muke bukata sai mu fito mu ce Allah a ɗauke ruwa ko Allah a yi shi a can inda ake bukata mu ya ishe mu haka sai a yi a wani gurin Allah mai jin roƙo ne kenan ƙarancin ruwa musifa ne in kuma yayi yawa musifa ne wannan yana daga cikin wa ɗan adam komai a gurinsa ya yawa to ba yi da daɗi idan ruwa ya yawa musifa in ba ruwan musifa in ba sanyi musifa in ya yi yawa musifa in ba zafi musifa in ya yi yawa musifa wannan addu'a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana na cewa mu dinga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da cewa in ana ruwa mai wannan addu'a Allahumma sayyiban nafi'an kun wannan zikiri ne da aka koyar da shi wanda yake a lokaci na musamman dama kuma azkar ɗin da annabi ya koya mana kala biyu ne akwai azkar al-muqayyada akwai al-azkar al-mutlaqa akwai zikirin da ba shi da adadi ba shi da lokaci ba shi da guri ba shi da lokaci ba shi da adadi ba shi da guri so sai kai ta yi kawai subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalimatani khafifatani ala lisan habibatani ila rahman thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wannan sai kai ta yi ba lokaci ba guri ba adadi amma wannan allahumma sayyiban nafi'an wannan muƙayyad ne yana da lokaci shine lokacin da ake ruwa ko aka fara ruwa sai kai wannan addu'a wannan zikiri ne muƙayyad da lokacin da ya kamata a yi shi haka wannan hadisi yana koya mana mahimmancin wato jin tsoron Allah subhanahu wata'ala cewa mu daina ganin ayoyi suna faruwa a sama kamar yadda yau ake ta sanarwa a kafafen yada labarai cewa watakila yau ana zaton a yi kusuful kamar to idan kusuful kamar ya faru su turawa a gurinsu sun ce wannan shine kamar da suke ta sanarwa shine mafi tsawon kusufi da za a yi a wannan lokacin don zai ɗauki kusan awa hudu tun daga karfe takwas ko bakwai sai ya kai karfe goma sha biyu ana kusufin kafin rana da wata su saba a samu haskensa ya fito sosai kuma dama an fi yin kusufin nan tsakanin daga goma ga wata zuwa sha biyar sha shida sha a wannan lokuta aka fi yin kusufi kamar da kusufi kamar kuma shamsi ya fi zuwa kuma a ƙarshen wata wannan al'ada ce kamar da muke cewa hadari ya taso daga gaba zai kaza to me hikimar wannan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam rana ta yi kusufi amma wata bai yi kusufi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan yasa ba a hakaito ko an rawaito wace irin sallah ya kamata a yi a lokacin da aka samu khusufil kamar ba malamai suka safa duk kaifiya da aka rawaito na sallar khusuf khusuf bil kaf shine na rana khusuf bil kha shine na wata to lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama an yi na rana annabi ya fito yayi sallah da sahabbai so ɗaya aka yi a zamanin sa ya fito yayi sallah raka'a biyu mai ruku'u biyu akwai maruwa da ta zo ruku'u uku uku akwai ruku'u hudu hudu akwai ruku'u biyar biyar akwai ruku'u shida shida akwai bakwai akwai takwas akwai tara akwai goma amma wanda ya fi inganci shine ruku'u biyu a kowace raka ɗaya sujjada biyu ruku'u biyu kuma kowane ruku'u aka ɗago sai an sake karatu wannan annabi ya yi wa rana to amma wata fa me ya kamata a yi saboda ba a samu na wata ya faru a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai wasu malamai suka ce irin yadda aka wa rana haka za a yi wa shi ma wata wasu ka ce a'a shi wata nasa kowa zai je ya sallarsa ne shi kadai a gida idan an samu kusufin eh, kamar kowa zai je ya sallarsa ne shi kadai a gida ko ya je ta da iyalansa su ta istighfari su ta addu'a su ta sallah wasu kuma suka ce a'a a haɗu a yi a masallaci yadda ake yin na na na rana to shi al malik ya ɗauki cewa a lokacin babu wata sallah muayyana ko ga wata kaifiya ta musamman a lokacin da aka samu kusuf na alkamar wanda sa aka samu wannan sabani wanda kowanne akwai malaman da suka goyi baya da hujjojin da suka kawo in an zo wajen ta hakikin kuma mai farin jayi sai a faɗi abin da ya fi kuma to wannan yana nuna mana mu dinga jin tsoron Allah muna tuna shi mu daina ɗaukan abubuwa kama abin wasa kamar yadda zaka turawa an samu kusufin shamsu su musulmi suna ta sallah su kuma suna ta tafi wai wani abin kaye ne ya mutum ya haka ya salfi shi da ranar ya haka ya sa inda rana take yi salfi wai ya ɗauki rana shi a gurinsa wani abun sha'awa ne wani abun buɗe ido ne wani abun tafi ne wani abun annashuwa ne wanda kuma aya ce fa Allah yake tsorata mutane cewa tunda kuke ganin abin nan yana sabawa wata ran a rufe hasken rana wata ran a rufe hasken wata yana nufin fotar za a neme su a rasa idan fa aka neme su aka rasa lissafi ya rikici ba rana ba wata to me za ka yi a duniya kaga ka tashi daga aiki kuma Allah ce iza shamsu kuwirat wa iza nujumun kadarat wa iza jibalu suyirat wa iza isharu uttilat wa iza wuhush hushirat wa iza biharu sujjirat wa iza nufusu zuwujat wa iza maw'udatu su'ilat bi ayi zambin qutilat وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سئرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت idza sama'un fatarat wa idza al-kawakib intasarat wa idza al-bihar fujjirat wa idza al-qubur bu'sirat wa idza alimat nafsun ma qaddamat wa akharat kuma ce wa khusifa al wa jumi'a shamsu wal mutum ya ga bala ya ce wai ina zan yi ne in za a gudu ina za ka yi ka san sai ka san abin tsoro daga ina yake sannan za ka san inda za ka gudu idan abin tsoro ya taho daga yamma ina ya kamata ka yi sai kai gabas kaga kun yi hannun riga da shi in ya taho daga kudu sai kai arewa to in baka san daga ina yake wafa? ina za ka gudu shi yasa Allah ce qulil insani yawma izin ainal mafar baka ma ga ta inda bala'in ya taho ba balle ka san ta inda za ka gudu mai yiwa ta inda kake gudun kuma anan ya taho musifa kawai ka ji ta taho amma baka san area da take ba kaga wannan yafi komai ban tsoro in ka ga abin da kake tsoro ka ga inda ya taho kuma ka ga bai karaso ba kaga zaka dan yi wani ɗan kazar kazar to baka ma san ma ta ina ya taho ba ko baka san meye ba ya qulu al insanu yawma zan kalla la wazir ila rabbika yawma idhinil mustaqar babu du'a inda al maut babin addu'a a lokacin mutuwa حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت وتشي خباب بن الأرت yana cikin musulmin farko da suka ɗanɗana kuɗansu a hannun kafirai an masa azaba an masa duka an masa lalas shine wanda ake ɗauko ƙarfe a sa shi a wuta sai ya yi ja sai a buɗe bayansa a ɗora a ajiye sai ya huce da ya buɗe bayansa yadda ka san kwalta haka bayansa yake baƙi ƙirin duk an ƙone shi da musifa ya zo ya buɗe annabi bayan annabi ya gani ce ya rasulallah wai ba ka yi addu'a Allah ya halaka su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda suka gabace ku an kasance akan daura mutum a sa zarto a tsakiyar kansa a raba shi biyu a ɗauko matsefin karfe a dinga kartan namansa da tsokarsa amma nan bai sa ya ba addinin Allah ba ku yi haƙuri Allah zai cika addinin sa har matafi zai taso daga wani guri can sana'a ila hadramar baya tsoron komai sai dai kura ko taba wakinsa. Allah ya samar da aminci ya samar da zaman lafiya ya samar da tsaro ya samar da tilan arziki ya kawo zaman lafiya me zai kawo zaman lafiya samun aƙida ingantacciya a cikin zukatan musulmi yadda muka kai ga wayo ko dabara ko hikima ko azanci ko kwarewa na masana tattalin arziki ko kwarewa na masana tsaro ko yawan makamai ba fa zai kawo zaman lafiya ba in ba a koma ga Allah an rike kitabu da sunna alaman hajji salafus salih ba domin na farko da suka yi daraja wannan suka rike to mu ma ba za mu yi daraja ba sai mun rike irin abin da na farko suka rike haka imam mali ya ce ya ce ƙarshen wannan al'umma ba zai mata kyau ba sai ta koma kan irin abin da na farko suke kai na farko su abubakar su umar su usman su ali a kan me suka zauna suka zama al-khulafa'ur rashidun kan me suka zauna suka zama al-asharatul mubashsharuna bil janna kan me suka zauna radiyallahu anhum akan me suka zauna Allah ta'ala ce shiddawo alal kuffari ruhama'u bainahum akan me suka zauna Allah ta'ala yace wa kunu ma'as sadiqin akan me suka zauna Allah yace yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana alal kitabu was sunna alaman haji salafus salih wannan abin da dadi ba dadi da wuya ba wuya haka ya kamata a yi hakuri kowa ya koma ya bar son zuciyarsa ya bar son ransa ya koma zuwa ga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a aqida da ibada da mu'amala da halayenmu halayenmu su zamo irin na manzon Allah ɗabi'o'inmu su zamo irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibadanmu aqidanmu mu'amalanmu da kanmu mu'amalanmu da Allah mu'amalanmu da iyalanmu da matanmu da maƙotanmu da ƴan uwanmu da maƙiyanmu da masoyanmu da kowa da kowa mu yi mu'amala da shi yadda manzo Allah ya koyar shine wannan sahabi yace annabi yace ya hakuri shine wannan yake cewa kaisu yake cewa na zo masa ziyara kadiktawa saba'an yayi wa kansa lalas yayi wa kansa sakiya an gane sakiya da mun sha wahala wato akwai wani abu da ake kira tuwon kasa? da kuma wani abu da ake kira sakiya ba magani sosai ba a san asibiti ba da an gama ruru ya fito maka ko sai a tafi makera a sa karfe a cikin wuta ya jajajir a tura shi a cikin ƙasa a ɗan wani karkaɗa shi haka kawai sai a doshi ciwon sai a nana masa wannan wutar aka ga dole ka warke sannan za a tafasa ruwan zafi sai ruwan zafi ya tafasa a zuba ƙasa yadda ake kwaba abinan ƙulli kulli haka ake kwaba ƙasan nan a ɗebo ta haka a ludayi ko a cokali sai a zuba ta a kan ciwon sai kuma a sa tsumma a danne zogi da zafi da raɗaɗi da ke cikin wannan ƙasa da ta sha ruwan zafi tafasasshe shi zai dinga fita tiririn yana shiga jikin ciwon har sai ka ce ka warke to ba dole a warke ba aka rawa kallon ko baka warke ba dole ka ce ka warke asa akwai musifar da ta mafi ciwon dole ka zaɓi ka zauna da ciwon da ka zauna da wannan musifar to wani ana yin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni dai bana so a ci gaba da yin wato lalas dinnan da wuta shi yasa laraba suke cewa akhirud dawa alkai ƙarshen magani a dana ma wuta ma'ana ciwo sai an nemi duk maganin duniya an rasa sai a ce to ko a dana masa wuta a gurin sai a dana ma wuta to shine yace kadiktawa kadiktawa saba'an yema kansa lalas cikin mutanen da za su shiga yano al'arshi su dubu saba'in kashin farko ya ce ba sa yin ba sa me ba sa lalas da wuta ba sa tawaida tawaida shine tofi na abin da ba san me ake tofawa ba amma malamai sun ce idan tofin nan da alkur'ani ne ko da hadisi ko da wata magana sananniya wacce bata saba kitabu da sunna ba to ana iya maka tofi da ita don a kori shaidanu ko mutum ya samu lafiya shi wannan sahabi sai da ta kai yawa kansa lalas so bakwai yana sa karfi a wuta ya ja ya dana wa kansa wani ciwo ne ina jin yake damunsa wa qala yace laula anna rasulullahi sallallahu alaihi wa nahana an nad'u bil mauti in banda manzon Allah ya hana ka ɗaga hannu ka ce Allah sakko min mutuwa ko Allah kashe ni ko Allah ɗauki raina annabi ya hana ya ce la tatamannaw liqa al'adu kada ku dinga fatan Allah ya kawo maƙiya wa sallallahu salamata wal afiya kuma yace la yatamanna yanna ahadukumul mauta li durrin nazala bihi wa in kana la budda fa'ilan falyaqul allahumma ahyini idza kanat al hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat alwafatu khairan li yace kada ɗayan ya dinga gurin mutuwa saboda wani bala'i da ya sauka a kansa domin ai baka san me zai faru a can lahira ba kaga ba ma kakka kashe kanka ba kan ma kai gurin mutuwa to ina ga waɗanda in sun rasa kuɗi ko mutum ya faɗa a jarabawa ko bai samu sana'a ba ko aikin yi ba ko ya nufi a auri wata mata bai dace ya aure ta ba sai je ya rataye kansa a fanka ko ya rataye kansa a jikin bishiya wani ma saboda sakarci wai da aka hana su aure da matar da yaron wasu suka je suka rataye kansu a jikin bishiya suka rubuta wasiƙa suka aje wannan shine makomar masoya da aka hana su yin aure na ce a ba makoma kenan ba wannan farkon makomarsu kenan ko wanda aka sa a rediyo kwanan nan ya nemi auren wata yarinya sai wani ya kasa shi shine ya je siyo fiya fiya ya sha to da kyar aka ceto ransa a asibiti to ita ta tafi ɗakin mijin da kai ka sha fiya fiya wani wani irin abu ne ku sha tare mana kaga ba sakaran ango irin wannan mata ka ta auri wani kuma kai sai ka sha fiya fiya ga sunan sai ka je ka auri wata kai ma sai ka kashe kanka ko sai ka rataye kanka duk irin waɗannan aƙidun daga ƙasashen turai su fa abin da ya sa suke rataye kansu ba su da la haula wala illa billah ba su da la haula wala mu muke da cewa dama asali ba ƙarfin mu bane asali ba dabara mu bace Allah ne so in mun samu sai mu ce min indillah in ba mu samu ba mu ce min indillah al-imanu bil qadar khairihi wa sharrihi to shi bature duk kwas ɗinsa ga baki ɗaya ba imani da ƙaddara a physics a chemistry a biology a physics duka babu wani subject sunansa al'imanu bil qadar shi kuma al'imanu bil qadar yana da alaƙa da makoman mutum a duniya da lahira shi zai dinga saita rayuwarka so in ka auna ka lissafa baka samu ba me ya kamata ka yi qadarullah wa ma a fa'al to shi gabaki ɗaya. a tsarin rayuwar bature babu al'imanu bil qadar to duk abin da baka samu ba kai ne baka yi kokari ba duk abin da baka samu ba kai ne ka gajiya ko wani kurakurai ne da ake so a gyara dan kai? so in mutum yayi ta muhawala yayi ta muhawala yayi ta kokari yayi ta dagewa yayi ta kokari ya kai wani guri bai kai ba sai ya dauka cewa wata gajiyawa ce daga gare shi me ya kamata yayi dan kai ya ji kunya sai ya kashe kansa ko ya rataye kansa ko ya halaka kansa ga mutum ya hau sama yana cewa zai faɗo wannan abin ya fara shigowa nan garin ya fara shigowa al'ummar musulmi domin kwanan nan wani ya zo ya hau kan irin tsanin nan na na sabis din nan ya hau can sama ya ce ba zai sauko ba sai kowane ne ya zo kuma sai gwamna ya zo in kuma gwamna bai zo zai faɗo da kansa da waɗannan gwamnonin namu irin waɗancan ne ko ma sanin ka yayi ka faɗo mana ina ruwansa to wannan shirwan ya kamata al'ummar musulmi da kowane bala'i ya same mu kuma alhamdulillah al'ummar mu kafin shigowa irin wannan tunanin ba wanda ya fi su juriya ba wanda ya fi su haƙurin ɗauke ƙaddara akwai wata gobara da aka taɓa yi a sabon gari waccan ta nesa can tsohuwar lokacin rimi wacce aka sake gina kasuwar a lokacin rimi lokacin su musulmin gashi gobara ta tashi tana cinye dukiya suna ta rike iba da inyamurai su musulmin ga dukiyarsu tana ci amma su iban suna cewa bari su shiga su kone dan wannan shine arzikinsu su ne rayuwarsu shi ya kawo su kasar kuma dan shi suke rayuwa sai kaga an ci kukuwa mutum yana a sake shi ya je ya haɗu da dukiyar su kone tare mutanenmu suke rike su na ce ku bawa Allah za a sake samun wani Ka ga mutum musifa ta same shi bala'i ya same shi amma ka zo ba za ka gane shi ba kika ja ce to ai daga Allah ne Allah zai kawo wani to wannan imani da kaddara din wato yana sa mutum ya ji daɗi a rayuwarsa kuma ya haƙura da duk abin da ya samu da duk abin da ya rasa to su ba su da shi da haka sai mutum ya kashe kansa ko ya rataye kansa ko ya sha guba ya mutu ko ya je ya hawo ko ya tari jirgin ƙasa ko ya faɗa ruwa ko ya hau sama gini mai hawa hawa ya faɗo ko ya sa bindiga ya harba kansa duk waɗannan ba daidai ba ne cito in banda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana haka kawai ka dinga cewa Allah kashe ni ko Allah sana mutu yace kada kai wannan ko da wani bakin ciki ne ko wata musifa ko wani ciwo ya faɗo kanka in ba makawa sai ka yi addu'ar to ga abin da za ce Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li Allah ka raya ni idan rayuwan nan alheri ce a gare ni wa tawaffani idza kanat alwafatu khairan li Allah ka karɓi raina idan karban ran ya fi alheri ma'ana yanzu ba mutuwa kake roƙo ko zama a duniya ba wanne fi alheri tsakanin mutuwarka da zamanka a duniya idan ka ji duniyar nan ta ishe ka to ma duniya za ta ishe mutum duniya ba za ta ishe ka ba in dai za ka buɗe baki ka ce la ilaha illallahu ai ba ka ce ka rasa abin da zaka yi a duniya ba la ilaha illallah ba ta wuce sakan biyu amma idan kai kwaya ɗaya Allah ya karba ka gama arzikin lahira gaba ɗaya amma ba ta cin sakan biyu idan domin a minti ɗaya zaka iya la ilaha illallah kusan ɗari to kuma kwaya ɗaya fa kake so kwaya ɗaya kaɗai in ta zama karɓaɓɓiya shi sa ake yin ta da yawa saboda ka samu ɗaya ta shiga ga ko na hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan an shiga aljanna yan aljanna sun shiga aljanna sai kowa ya shiga gidansa ya nutsu sai kuma a fara tambayan abokai da abokan arziki kaga wani kuwa kowa ya ga kowa amma ba a ga wani ba ba a ga wani ba ba a ga wani ba kuma tare ake komai na addini da shi karatu makaranta kitab duk inda ake karatu sallah masallaci duka aikin haji duk ana haduwa amma an zo an bincika aljanna kan babu shi ku duba yan uwantaka da take tasiri ha a lahira sai su ce ya Allah ba mu ga wani ba ba mu ga wani ba ba mu ga wani ba Allah ya ce suna wuta to Allah mu nema alfarma ku nema to Allah muna ga in dai ba shirka suka yi wacce za ta dawamar da su ba Allah muna nema a bamu alfarmasu sai Allah ce to a buɗe wuta a fito da duk wanda yake da nauyin atom na imani miskala zarra a duba mai miskala zarra imaninka ko da bai kai nauyin mafi ƙanƙantan ƙwaro ba a duba a ɗauko mutum shi ne a nan ne wa manya amal misƙala zarra za ta yi amfani wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu sai a duba duk waɗannan da aka ba da sunayensu a shiga kowa akwai ɓangaren da yake a cikin wuta a ce to duk ku fito dama kuma duk wanda ya mutu da tauhidi dan sabo ya masa yawa za a same shi da tambarin sallah a goshinsa da tambarin sallah a hannayensa da tambarin alwala a ƙafarsa. za a ga ƙafa ta yi fari hannun ya yi fari goshin ya yi fari yana kyalli ko ina zai kone amma banda nan in dai za a wa musulmi mai sabo azaba to banda kafarsa banda hannunsa banda fuskarsa ragowar jiki ga baki ɗaya zai kone ƙurmus ya dawo kamar gawayi amma banda waɗannan guraren don su ma abai suka tambaya to an shiga wuta ya za a gane wane da wane annabi ce za a gane su ne da tambarin sofa ne na alwala da suke yi to ta nan ne za a ce to ko an nema muku alfarma duk ku fito idan aka fito gashi bakikirin an zama kamar gawayi akwai wani ruwa sai Allah ce to kowa je shiga ciki idan ka shiga ruwan ka nutse kana fitowa sai kaga babu gyambo babu ciwo babu kwarzane babu kurji babu tabo duk wani abu a jikinka ya goge mutum ya dawo santalele duk wani tamoji tamoji wani wani kwalmada kwalmada a jikin mutum duk ta tashi ya ta lele lafiyayye ba ciwo ba wahala to sannan sai a ce to shiga aljanna Allah ya sa mu nace da haka wannan sahabi yace laula anna rasulullahi naha nahana an nad'u bil maut la da'awtu bihi in banda annabi ya hana mu cewa haka kawai ka ce Allah kashe ni yace to ni dai kam da nayi addu'a cewa ƙara na mutu amma dai mun faɗa cewa in ta zama dole to ga irin addu'a da ya kamata ka yi babu da'awatun nabi sallallahu alaihi wa sallama babun irin addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi irin addu'o'in manzon Allah sun fi kowane addu'a wato kyau kuma addu'a annabi ta fi kowace addu'a tabbas shi sa wani ya zo ce ya ka yi addu'o'i da yawa ni ban haddace su ba to gaya min wata addu'a ƙwaya ɗaya da za ta tattare min addu'o'inka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kace Allahu nas'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa uzbika min sharri kullihi ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'aluka al-jannata wa ma qaraba ilayha min qawlin wa amalin wa a'udhu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa as'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu muhammadun sallallahu alaihi wa sallam ibaduka salihun wa kulli sharrin استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا وتجعل اللهم اني اسالك mimma sa'alaka nabiyyuka muhammadun wa nasta'izuka mimma sta'azaka minhu nabiyyuka Muhammadu? antal musta'an wa alayka tukulan wala haula wala quwwata illa billah babu irin addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun ci addu'o'in annabi kala biyu ne akwai addu'o'i masu adadi da guri da lokaci akwai addu'o'i marasa adadi da guri da lokaci Ko kowace addu'a sai a duba a yanayin da aka faɗe ta da gurin da aka ce a yi ta in mutlaƙan ce ba adadi ba guri mai ta yi ma ba adadi ba guri idan an mata adadi da guri da lokaci da kaifiya sai mu yi yadda aka ce haddasa na muhammadu bin bashar حدثنا عبد الملك بن الصباح قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء النبي أنا الدعاء دوانا رب اغفر لي خطيئتي وجعلي وإسرافي في أمري كلي وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي خطيئتي كله وعمدي وجعلي وهزلي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا وأنت على كل شيء قدير wani hadisi hadisi ne ingantacce ma muslim ya ruwaito shi a cikin sahihu muslim bayan imam bukhari abinda yake cewa annabi yana wannan addu'a rabbi ghafirli khati'ati Allah ka yafe min kati'a. in an ce khata'u rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'ana khati'a da a ce akhta'a mukhti da kuma khata'an kamar da Allah ya ce inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'ina al khata'u anan yana nufin shirka ma akwai mukhti shi kuma shine laifin da bai kai shirka ba bai kai ka ba'ira rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana to duka bin gaba ɗaya mutum yana so Allah ya yafe masa khati'ati sannan khati'a shine abinda mutum yayi shi ba da ganganci ba mafi yawa yafi zuwa a haka wa jahali Allah ka yafe min jahilci na wato shi jahilci har ya zama laifin da za a nemi gafararsa malamai suka ce eh shi jahilci iri biyu ne akwai jahilcin sanin Allah ka san dokar da Allah ya sa ɗin ya hana amma baka san girman Allah ba sai ka karya doka wannan jahilci ne sannan akwai kuma jahilcin rashin sanin dokar to shi jahilcin rashin sanin dokar idan akan hanyar neman ilimi kake sai a baka uzuri akwai jahilcin da ake ba mutum uzuri akwai jahilcin da ba a baka uzuri mai neman ilimi in bai kai gurin ba kaga za a bashi me za a bashi uzurin abin da bai sani ba amma wanda dama a zaune yake ba ma ya zuwa makaranta baya tambayan malamai domin Allah ya kasa duniya kashi biyu ya wajabta wa wannan kasan wani abu ya wajabta wa waɗannan kasan wani abu a aya ɗaya ce fas'alu ahlaz zikiri in kuntum la ta'lamun yannan akwai ahalin zikiri akwai kuma allazina la ya'lamun me Allah wajabtawa allazina ya'lamun an yu'allimu me wajabtawa allazina la ya'lamun an yata'allamu Allah ya wajabtawa malamai su ba da amsa ya wajabta wanda ba sani ba su yi tambaya to yanzu idan aka samu masu tambaya amma babu masu ba da amsa kun ga duk wanda ya tara ilimi a lokacin ya halaka tun da ba amsa sai kuma aka samu masu ba da amsa ɗin amma babu masu tambaya ga malamai han malamai amma kowa ja bakinsa ya shiru yana ta taɓar gazarsa wani ya bugo min waya ya ce malam na saki mata ta saki uku mai hukunci na na ce ba haka ake cewa ba malam zan saki mata ta saki uku menene hukuncin yin saki uku amma yanzu ba tambaya kake ba yanzu labari kake bani sai da kai kai tambaya kar makalla ta aka yi fa wala hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar laifi kafin ka yi aka ce kai yi tambaya watakila da ka yi tambaya kafin ka yi da an samu mafita da yawa amma yanzu ka riga ka yi ne kake tambaya yanzu hukunci kawai za a gaya maka tun da labari kake bawa hukunci ne mai hukuncin wanda ya yi kaza amma ba mai tambaya ba ka riga ka yi to kuma kafin kai ake so kai tambaya mafi yawan masu buguwa su yi tambaya sai sun yi abin <laughs> to in ka yi ba tambaya ba ne ce aka kakkayi sai ka yi tambayar kuma na tabbatar muku kaso saba'in da biyar na abin da muke da muna tambaya kafin mu yi da mun yi mai kyau kakkayi tambayi tukunna malam matata tana bata min rai kuma kawai ni so nake in sake ta wayya ma ake saki a musulunci malam zai ce ma abin bai kai haka ba ba ma sai an je ga saki ba ga wasu dabaru ga wasu hanyoyi ga wasu azanci ga wasu hikimomi wanda za ka bi ka shawo kanta ba tare da ka sake ta ba cikin amalar duk na gwada sai ce ƙara gwada su to malam ni dai kawai so nake in sake ta to lokacin saki daban adadin saki daban ba a sakin mace tana jinin al'ada ba a sakin mace tana jinin biki ba a sakin mace saki uku ba a sakin mace bayan an yi ma'amala aure da ita ta yi tsarki duk wanda ya wannan ya saba Allah ya saba Qur'ani da Allah ya ce wa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda sannan ka ce kaji daya kaga kenan a lokuta hudu dole yanzu kafin ka sake ta sai ka tambaya kina jinin al'ada in ta ce eh ina yi sai ka ce to shikenan ba zan sake ki ba yanzu saboda in na sake ki yanzu na saba Allah sai kin yi tsarki da ta yi tsarki sai ta caba kwalliya ce mai gida ka ce na gama al'ada an gaya ma ko <laughs> to na gama <laughs> je na karanta wata kisa ta larabci a a facebook da larabci aka sata suka ce wani mutum ne kawai sai ce mata sake fita ta ce ba zan fita ba ai ba gidanku bane ta ce na sani amma ba zan fita ba ba za ki fita ba ta ce ba zan fita ba saboda ba sa ba ki fita ta ce saboda Allah bai ce in fita ba in saki na kai ya ce in zauna sai na gama idda in ko ba saki na kai ba don me ka fidda ni daga cikin gida bayan ina son ka sai ya fita shi sai ya fita ita to kafin na dade ki hada kayanki ki fita ta ce to ka sake na ce eh na sake ki Ta ce to kenan da ya dawo sai ta ƙi masa magana sai ta caba kwalliya sai ta zauna a bakin kofa in zai fita ya kau da kai ya wuce in zai dace ta caba kwalliya ta sa turare ta yi wa gidan turare sai ta zauna a bakin kofa in yau sai ya sake wucewa tun baya kallanta kafin kwana biyu ku sai zai na kallanta karshe sai ya huce to sai kuma ta ƙi masa girki ya shirya zai fita ce ina abinci tace ba a yi ba saboda me yasa ba a yi ba tace yau da goma ba sai Allah ba haka zan fita ban ci abinci ba tace i eh, ba haka yadda da kaddara ba kullum sai kana ci kullum yau dan baka ci ba me matsala haka zaki ce tace to Fike da ya fushi ya fita ya dawo ya ki sallama ya ki magana akai kwana ɗaya baya mata magana akai kwana biyu baya mata magana akai kwana uku baya mata magana sai ta je ta siyo kayan kwalliya da wasu abubuwansu na mata ta hada in ya zo ma sai kwanta a ƙasa ita tana kan gado doron nan dai sai ya huce kawai juya nan da ta sai ta ji shi a bayanta sai ta ji shi a bayanta ta ce ma ya ce wallahi nawa ne nawa ya daga ƙasa <laughs> ya sama ta ce ai mai gida ta ce ni yadda na san mulginawa daga sama ake mulgina a fada ƙasa ya ce ni ta wai mulgina haka take ni kuma ta mulgina daga ƙasa ne nake mulgina sura <laughs> ka jahilci yana da matsala sosai shi sa malamai suka kasashe biyu suka ce akwai aljahalul murakkab akwai aljahal albasir. aljahal murakkab ko aljahil murakkab allazi la yadri wa la yadri annahu la yadri wal mar'u yajhalu thumma yajhalu annahu zul jahli fi asar dalal wa mafudi mutumin da bai sani ba bai san bai sani ba jahilta fa adaital uluma wa ahlahu kazaka yu'adil ilma man huwa jahilu Izakun talata dari tadri wa lam taku yusailu man yadari fa kaifa idan tadari walau kunta tadari aw tadarraita lam takun tukhalifu man yadari ala ilmi ma yadari wa anta la tadari wai idan baka sani ba baka tambayi wanda ya sani ba ya sanar da kai abin da ya sani wanda baka sani ba ta kaka zaka sani da ka sani ko da kana tambayan wanda ya sani kafin ka aikata abu da za ka yi ba za na sani ba shi yasa ake cewa da na sani ashe kenan ya kamata a sani isa ake cewa ka kiyayi da na sani ma'ana ka yi abu da jahilci ka zo kana ka ina ma na sani da kenan da ka sani ba za ka yi wannan abun ba to shi yasa amfanin mutum ma ya san shi bai sanin ba ma ilimi ne domin wanda ya da bai sani ba shi yake karatu wani bai sani ba kuma bai san bai sani ba amma akwai rajulun la dari wa yadari annahu la dari bai sani ba kuma ya san bai sani ba sai ya tambaya fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun da haka kenan jahilci wanda ya saba akwai sanin rashin sanin Allah akwai rashin sanin dokar Allah wanda ya san dokar Allah ya keta to bai san girman Allah bane wanda ko bai san dokan Allah ba to shi kuma shi bai ma san dokar ba balle ya san girman wanda ya kafa ta shi yasa shekul islam yake cewa ta'azimullah wa ta'azimu amrihi wa nahyihi abinda ake nema daga bayi su girmama Allah kuma su girmama Allah ya ce su girmama Allah ya hana idan ba a girmama Allah ya ce a girmama abin da ya ce din Allah ya hana a ki girmama abin da ya hana to za a waye gari cikin musifa wa israfi fi amri da kuma barnata a cikin lamari lamarina shine ƙetare iyaka cikin al'amarina gaba ɗaya da kuma abin da na yi shi na kato katobara to Allah ka yafe mun shine israfi wala tusirifu. inna allaha la yuhibbul musrifina kada mutum ya yi barna barna takan iya zama a dukiya takan iya zama a lokaci barnan lokaci barnan dukiya almubazzirancin ilimi almubazzirancin dukiya almubazzirancin lokaci almubazzirancin rayuwa wani ya shagala ya ta abin duniya lokacin da mutuwa za ta same shi ma bai ma yi imani da lahirar ba wa ma anta alamu bihi ni. da abin da Allah ka sani game da ni wanda ma wani abin kai kai ka manta to Allah ta'ala ya fa wannan abin Allahumma ghafir li khata'i kullahu Allah ka yafe min kurakurai na duka wa amdi Allah ka wato a yafe min ma abin da nai da ganganci wa jahali da abin da nai da jahilci wa hazali da kuma abin da nayi shi da sakaci ko wasa wato asalin hazlu shine mutum ya yi abu da irin ba'a din nan ko da izgili ko da wani abu wanda yake daukan sa wasa ashe ba wasa bane a wajen Allah qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum wa kullu zalika indi Allah duka ni nayi Allahumma ghafir li ma qaddamtu wa ma akhartu Allah abinda na gabatar wato shi zai iya daukan ma'anan wato abinda mutum ya gabatar na ala sabili tawadu wal istikana wa shukru rabbih ko kuma wato abin da ya zo min na gafala da abin da ya zo min na kuskure shine ma'anan abin da ya gabata da abin da ya jinkirta Allahumma ghafir li ma qaddamtu wa ma akhartu qaddamtu wanda na gabatar na abin kirki na abin tsiya wa ma akhartu da abin da na jinkirta na aikin kirki ban yi ba domin dama mutum zai halaka ne tsakanin abu biyu ko dai a sa ka kai ka ƙi ko a sa ka hannu ka ƙi hannuwa shine halaka in ba ka yin abin da aka saka ba ka hannuwa da abin da aka hana ka ai ka zama halakakke wa ma da abin da na yi shi a ɓoye wani laifin mutum shi kaɗai ke shiga ɗaki ya ɓoye ya yi shi wa ma da kuma abin da na bayyana wani laifin masu sai an buga masa fasta an yi tallansa a rediyo saboda tsaba fito na fito da Allah sai ma an sanar za a yi laifi a guri kaza ana gayyatar masu wannan laifin su halarta jama'a an shirya za a yi tabargaza za a yi saban Allah ana gayyatar duk wani ƙwararren mai sanya ga saban Allah ya halarta ba za a faɗe shi da wannan yaran ba saboda ba ka je ba sai a ce jama'a za a yi wani menene za a kira shi dama an ce ja'i casu a sa ma wani suna dama an ce idan alkiyama ta kusa tashi duk abu mummuna za a canza masa suna kaga cin hanci da rashawa mai ake kiransa yanzu ya masa alheri ya gan shi ya yi mai eh ya masa ihsani ta kalmar ihsani jibi girman kalmar ihsani jibi girman kalmar alheri amma aka rasa abin da za a kirawo alheri da ihsani da shi sai cin hanci da rashawa yanzu kayan maye mai ake kiransu ha gani sunaye iri-iri suke basu. in ka shiga cin yan kwaya ina jin baɗan kwaya a cikinku. akwai kalmomi na zamani da ake kiransu daban-daban a babu sannan hakanan nan karuwanci da fitsara shi ma yanzu akwai sunayen da ake kiransa da shi sai a saye wancan laifin antal muqaddimu Allah kai ne mai gabatarwa wa anta al muakhir kai ne ko mai jinkirtawa la ilaha wa anta ala kulli shay'in qadir kai mai iko ne akan komai kenan antal muqaddimu wa antal muakhiru wannan sifa ce ta Allah subhanahu wata'ala yuqaddim wa yuakhir ma'ana ya ga dama ko ya gabato maka da azaba ko kuma ya jinkirta maka ita ko ya yafe maka ko ya maka gafara duk wannan aiki ne na Allah ko ya ƙara ma ko ya rage ma wajen sabo Allah sai ya yafe maka wajen laifi kuma ya yafe maka wajen aikin kirki ya ƙara maka duk waɗannan ma'anoni suna nan da yawa cikin wannan suna na Allah al-muqaddimu wa anta muakhiru wa tarwa la ilaha illa anta nan wa anta ala kulli shay'in qadir ana ba mu lokaci sai mu tsaya a wannan hadisin mu tashi hadisi na 689 ko? barin sa alama